ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار wasu kuma daga cikin mutane sun yi imani da Allah da lahira don haka suke roƙon ubangijinsu ni'imar duniya da yin aiki nagari a cikinta kamar yadda suke roƙon ubangijinsu rabauta da aljanna da kubuta daga azabar wuta